إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren hudu ga watan jumadar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da biyu ga watan mars shekara miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 29 daga cikin jirgin kasusuwan karatun littafin مختصر العلو للآلي الغفار والدمال محمد ناصر بن الألباني na لقلتاتهم العلو نال إمام شمس الدين الرهدي الله بنجي الرافة تامس بوالنس كتابهم العلو yana karantar da muni a da musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah Ubangiji ya ɗauka akan dukkanin halittu muna jin malam yana kwararo mana bayanai daga cikin alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai inganci da kuma ainihin maganganu da fassarar malaman farko tun daga cikin sabai da tabi'ai da na bayan su muna cikin karatu akan ainihin al Malik da maganganun da ya faɗa dangane ya tabbatar da wannan akida shine muka dakata dan dan yin karin bayani a takeice game da tarihin al Malik imamu Darul hijira, Allah ubangiji ya gafarta ba. a karatun da muka yi a makon da ya shude na samu wani tuntuban harshe da rafkanuwa game da tabbatar da tarihin haifar al ainihin wato a shafii da muke kokarin kawai buga misali akan cewa takan yi cikin ikon Allah shekarar da ba a haifi wani malami sai kuma ya zama wani ya mutu a lokacin shekarar da wani ya mutu kuma a haifi wani a cikin tarihi ya tabbata cewa al'imamu shafi ya haife shi ne shekara ta ɗari da musan bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa ala'adu salama a yayin da kuma a wannan shekarar ne ainihin shi kuma al'imamu annu'uman ibn sabitin kofi abu hanifa Allah ya gafarta mishi a wannan shekara ta 150 ya rasu shi kuma imamu shafi ya rasu shekara ta hudu, yayin da kuma aka haifi al imamu muslim ibn al-hajjaj al maitaburi al-qushayri sahibu Sahi. shi kuma aka haife shi a wannan shekara ta 204 Allah ubangiji ya gafarta mana gaba za mu ci gaba da takaitattun bayanai game da tarihin al’imamu malik idan Allah cikin hikimarsa ya sa mun gama a yau kenan darasi na gaba sai mu koma doron littafi amma in ba mu gama ba har zuwa mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan ainihin tattaunawa jama'a babu gaggawa a cikin matsaloli da irin waɗannan mutane sukan zauna awa da yawa yi surutu da taɗin banza ko su kalli fina-finai na shirme na ɓata lokaci ba sa ganin cewa sun dai amma da zarar an matsala da za a ƙaru a ilmance sai mutum ya ga cewa ana jan ƙaba ko ana sai ko kuma an takura ma mutane wannan ba daidai ba ne ya kamata ya zama mu da muka ce mu ɗalibai ne mu ahalu sunna ne mu masu son karatu ne to ya zama karatun da gaske muke ba shi muhimmanci Allah ya samu dace a ci gaba da tattauna wannan tarihi na Imam Malik mun kwana a inda muka ji bayanai dangane da littattafan da Imam Malik aka rubuta akan tarihinsa da sharhin littafin shi na muwatta da bayani akan ɗalibai da malamansa da makamantansu malam zai ci gaba da gaya mana malam anan al-Imam Zahabi kenan a cikin littafin siyaru a alamin nubala wannan da ke hannuna shine ainihin wato mujalladi na takwas a bugun da mu'assasu risala suka yi a 1996 shine bugu na goma sha ɗaya mun fara karanta wannan tarihi daga shafi na 49 kamar yadda muka ambata tarihi zai kai har zuwa shafi na 135 kamar shafi 86 kenan wannan tarihi na shi malam ya ce wani malikin rahimahullahu risalatun fil qadari kataba ila ibn wahab wa isnaduha sahih al-imam malik yana da wani littafi da ya rubuta dan karamin littafi sako akan tabbatar da kaddara ya rubuta ya aika wa dalibin shi muhammad abdullahi ibn wahab wannan ɗalibi na shi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar ne sai zama yayi graduating ya koma kasar su kasar iraki can kuma irakin akwai yaduwan wannan fitina shi ya aiko da malaminsu sako na tambaya sai malamin ya rubuta amsoshi ya tura mai su bayan na malaya ambatin da mai mamun malik wasu kan tarihi wasu akan ainihin tafsiri da makamantarsu can sai ya ci gaba da cewa fa amma ma na kala anhu kibaru a sahabi al-masail wal fatawa baya ga littattafan da ake wa imamu malik abubuwan kuwa da ɗalibansa da masu bin mazhabinsa suka ruwaito na matsaloli da fatawoyi wal fawa'id da fa'idoji abubuwan da ya faffaɗa da amsoshin da ya bayar na tambayoyi da bayanan da ya na ilimi malam ya ce fashe'un kasiwa akwai su da yawa a cikin littattafai kana karantawa za ka gansu birjik wa min kunu di zalika daga cikin taskar da za ka samu maganganu da bayanai da amsoshi na imamu malik ya ce almudawara akwai littafin almudawara sun kubara ta ɗan ƙasu sai kuma walwa biha da alwabiha sharhi ne daga cikin sharhohi muqawwalat na ainihin malikiya wa ashiya'a da kuma wasu littafan banda waɗannan irin su at-tamhidu irin su al-istidkaru littafan al-imam al-baji al-qadi iyad al-yasri littafan manya-manyan malaman malikiya ire-iren waɗannan waɗanda suka shahara da kuma littafan sauran malamai wanda suke muƙarana idan suka zo rubuta maganganu irin majmu' sharh al-muhazzab na limamun Nawa, irin littafin ainihin wato eh, eh, ibn hazmin al-muhalla irin littafin ibn Kudamata shine al-bughni na ibn qudamata al-maqrisi irin littafin sunan al-kubra ta imam Baihaki, baihaqi irin littafin al-musannaf na ibn abi shayba al-musannaf na abd as-sanani ire-iren waɗannan littafan da suke ba da muhimmanci da tattara maganganun malamai za ka samu malaman maganganun maliku da yawa a cikinsu da fatoyinsa haka da tsafin sharhu ma'anil asar na limamu tahawi ga sunan dai sai iya waɗanda ka gani a nan baya-baya kuma da tsafan malaman zamani waɗanda suke da ba da muhimmanci a kan fiƙihul muƙara su ma suna kawo ire-iren waɗannan zantuttuka kamar shuru na baya-bayan nan irin zafin ainihin wato a limamu aminu sana'ani subulus salami kenan irin littafin tafan a as-sayyid jarra da littafin ainihin wato sharhin muntakal akhbar shine dalil awtar da ire irensu duk waɗannan za ka samu dubbai ko ɗaruruwan maganganun Imam Malik waɗanda za su bayyana maka matsayin sa'ili qala ya ce wani ba maliki ya ce kad hadu yau ma a yanzu an wayi gari tun lokacin su imamu azzaji ko kuma tun kafin lokacin su wani ba maliki bari ku jirin magana da hayin da ake fadanta ya ce wani ba maliki ya ce a yanzu babu ijtihadi babu kwararrun malamai tun wancan zamanin balantana kuma yanzu wata azzara kai abin ma ya gagara babu mutanen da ke da himmar ma su yi karatun za su zama malamai sannan wanda suka yi himmar ma suka yi karatun sun kasa zama malamai ko mun gani babu wanda za su yi kokari ɗan kaɗan ɗin da suke iya ɗan taɓukawa su ma ba su kai malantar da ake bukata ba fa malikun afdalu man yuqallat citu dan haka a wannan zamanin maliku ya fi kowa cancantan abishi farajjaha ta qalidun al-imam zabi yace sai wannan mutumi sai rajjadar da cewa maliku kawai ya kamata abi tun ne babu malamai ba ka ki faɗi bayan ko ba ka ki faɗa ba to bar ku ji amsar da ya bashi wa qala wani malamin kuma ya ce, innal imama liman iltazama bi taqlidihi kuma shi limami idan kana bin sa kan nabi ma ummati kaman annabi ne da al'ummarsa la tahillu mukhalafatu sam bata halasta ka saba wa malamin da kake bi ba kamar yadda bai halasta musulmi su saba wa annabinsu irin wannan magana ai ana faɗan tare da ku cewa bai halasta a saba wa maliku a kawo wani mazhabi ko a kawo wata magana ko da maganar nan ta annabin da ya kawo addini ne alaihi salawatullahi wa salamun shi akhirati wa ula qult ni al imamu zahabi sai nace qawlu wannan zancen da ya fada la tahillu mukhalafatu cewa bai halasta a saba wa maliku ba mujarradu da'awa kuri ne kawai cika baki zance ne mara hujja wajtihadun kuma shi ma ya yi ƙoƙari ne bila ma'arifa ba tare da ilimi shi ma yanzu ya bada ya yi ƙoƙari ne ko mun gani kamar ba dangane wanda suke cewa ne a najeriya babu mujdani akwai wasu 'yan tara gutsa haka yanzu ka same su a birane irin kaduna da ire-iren su wanda suke ganin wai su su ne salafiyar gaskiya eh walillahi daru eh sadadallahu khutahu sai suka fito da wani zance suka ce ai najeriya gaba ɗaya babu musulmi da da zaka basu ba su shi ne don cewa suke wai duk abin da ya faru a najeriya na matsalar ilimi in ana so a san hukunci sai dai a tafi madina gun malaman jami'ar islamiyya su suhaimi su rahaili su ainihin wato abdulmusul abbas su almadakali rabi'i kenan da makamantansu allah ubangiji ya kara musu lafiya da ilimi waɗannan jigajigan malaman duniya ne yanzu zama. wai sai dai a buga musu waya ko a tafi da biza a je a tambaye su Allah ga ta malam ina hukuncin marin mata aure misali ko kuma mari ta karama misali kenan ko waɗannan ƴan tara gutsa a Kaduna suka ce sai an yaka to sai ka tambaye su shikenan to yanzu wannan magana da kuka faɗa ina aya akan ta ko hadisi babu babu inda aya take cewa idan wani matsala ta faru sai an je madina ba inda aya ta cewa cewa aya ta yi in janazatun fi shay'in farduhu ila lahi war rasu to tunda babu aya babu hadisi to waye ya fada su waɗancan malaman su ne suka fada cewa duk abin da ya faru sai an kuma gurinsu? ko ko ku ne kuka fada idan suka ce waɗancan malaman ne suka fada to maganar ta zama irin wannan ijtihadun bila ma'arifa malaman sun yi ijtihadi ne akan jahilci Da kullin insafin saboda waɗannan malaman ba san kasan ba haini din nan da kuke ji jama'a ni ba labari aka bani ba ina zaune aka mai fatawa akan hukuncin mace ta shuka keke yace shi ke san me keke ba a ta sai alu na ba baladukum ana ma rishe san ma daraja bai san keke ba ya take ya yake a wanta to kaga ba zai bada fatawa akan kasabu ba in shi ya fada ijtihadu ne bila ma'arifa kuma ba su ma fada haka ba irin maganar su bane dan ba sa magana da jahilci kaje irin da in dai san abu ba ba zai fada ba malami ne wanda kutubu sita gaba ɗaya da kayan ke kawo su da isnadi da tarihin mazajen da komai yana karantarwa inda kasan yana taɗi a majalisa baka wala ya kafa uku ba Za ka nuna kirin malami ya kai so in kuma ku kuka bayan su ku a najeriya to kuma kun yi istiyari ke idan daidai ne kuna da lada biyu in ba daidai ba ne kuna da lada ɗaya to idan ku hauka yin istihadi ba ku da 'yancin ku hana wani in dai kuma za ku iya yi to ba ku sai ku ce kuma ya tsaya akan ku kadai ba sai ku bar wanda ya zai iya shi ma yi amma ku ce babu musaidi a Najeriya a wannan tabargaza ce ni ban ce akwai ba amma dai ba za ka kore ba tunda mun taba ganin mujtahidi mun ga Abubakar ko mujtahidi ne Allah ya gafarta mushi alal aqalli mun ga wannan mun ga ƙwararrun malamai irin su malam Jafar Mahmud Adam irin su malam Albani waɗannan duka malamai ne ƙwararru ko da ba su kai mujtahidi ba ko da ba su kai ba misali Allah ya gafata musu mun ga ire irensu su to kuma ba wanda zai ce shi kenan daga su ko ba za a tsare yin wani malami wanda zai kai ba za ma a yi malaman da suka fi su ilimi wanda ce ƙa'ida Allah ƙa'ida Allah ce wanda za a yi ma wanda suka fi su ilimi kuma ta yi yanzu da muke rayuwa akwai su a wasu wuraren mu ne wasan su ba to irin wannan ijtihadun ne bila ma'arifa kun ji irin maganar da suke faɗa ka suna aiki. bai halasta a saba maliku ba ko ba ga wani mai tafka tafkan digiri yake ba raba nan kaduna wanda digiri ya hauka tashi kasan digiri ya ma yawa kuma ya zama bai zauna yadda ya kamata ba sai ya ruda ka to cewa suke bai halasta a saba wa maliku ba to kun ji maganar malamai na gaskiya amsa akan wannan magana cewa wannan shiga cikin harkar ilimi ne ba da ilimi ba ba mu muka faɗa ba wanda duk ya jawo shi jawo shin al-imamu az-zahabi bal lahu mukhalafatu imanihi ila imamin akhar zabi yace ya halasta ga mutumin da yake muƙalladi ga wani malami ya saba wa malamin ya doyi baya ko ya dauki maganar wani ma'ana kana cikin mazhabin malikiya idan malikawa suka ce a dinga sallah ana sakin hannu sai ka kuma kaje ka ji wani malamin ya ce a dinga runguma hannu saboda annabi ne yake runguma sai ka bi na annabi ka kyale musu sayansu wannan ko bai sa ka daga malikiya ba kamar da idan ana cikin ciyayya abinci an kawo na gida daban-daban da ka tsoma hannu a miya gidan ka ji ba ta da daɗi ta ranar sai ka tsoma a nan gida na gaba ka ji da daɗi sai ka ta wannan gidan shi gidan ka san da gida? san da gida ku? na fata mun gane ka san da gida ba kana na a gidan sai ka ka ɓanwa hannu inda ka ja ma daɗi jaka ka ci yau to haka yace wa hujjatuhu hujjatuhu fi tilkal mas'alati aqwa limamin da hujjata ta fi ƙarfi a wannan matsala da ainiha la ya ce balla alaihi tiba'ud dalil fi ma tabar halalu yake kai ba maka ba babun wani malami kana shafi'iya ka bi maganar Maliki ko kana malikiya ka bi magana abu a ba a'a abin da ya kamata shine ka bi dalili duk inda ka gan shi. la kamanta mazhaba imanin. kar ka zama kaman wanda ya ce shi dan bin malam wani ne fa idza la halahu ma yuwasiqu hawahu idan ya ga abin da ya dace da san zuciyar shi a amila bihi min ayi mazhabin kawo, sai dinga bin duk abin da yake bi da ko ina wa man a rukhasal mazahib wani ne ke shi dan mazhabi kaza ne mu kiyaye baya saba mazhabin amma idan ya ga wani abu a wata mazahabar, ya dace da san zuciyarsa ko bai inganta ba sai ya tsallaka ya je ya dauko yanzu wannan ba bin mazhabin yake ba san zuciya yake kamar da galibin su dinna masu wani magana haka suke haka suke yi abinda aka yi a sultan bello na zaben liman malikiya ne wannan abinda aka yi a sultan bello kafin zaben limamin na kokarin sauke wani limami malikiya ne abinda yan jos suke na aske gemu yan izalar jos da suke aske gemu malikiya ce sakin wado da suke malikiya ce malikiya ce kafirta musulmai da suke malikiya ce ƙaryata shiga aljani jikin mutum da yan izalar suke malikiya ce duk wannan son zuciya ne da zama kuma duk akwai shi a cikin karatun malikiya a cikin littafin muktasarul kharif ka je kanta duka shagoyin shi ko kharki ko jawarin eh, eh, eh, ikilidi kowanne ne ko lauri da sani za ka ga bayani a cikin kitabun nikahi daga cikin abubuwan da suke sa a mai da aure in ka wurin mace sai za ka iya komawa da ita ka ce ba ka so a ba kudinka idan an maka maguɗi ko wani rufa-rufa daga ciki ya kawo ya ce da kuma wa kalmat da kuma kamar shafa sai mashari suka ce yana nufin shafan ko ta kalma makamancin wannan a cikin kitabun nika ya ce yana nufin shafan sheda da ke shiga jikin mace mai da ita mahaukaciya ko mai da ta taɓaɓɓiya inda malikiya ba tare da shafan aljani ga mata ba zai kawo wannan matsayin karatu yana cikin malikiya wani yana cikin malikiya malikiya wadda ake karantawa a nan kasa, suna fata mun gani to malikiyan ma mutakar kowa ya iya kamata kuna waɗannan 'yan dagajin ma kowa ya iya ta cikin so haka aske gemu da 'yan malikiya suke masu kyau su 'yan malikiya ne fasikanci ne da ba a cikin mazhabin maliku barin gemu ake sakata ya wala amma aske nasu suke wani ya aske duka wani ya dan bashi wani cikos haka kaman bindin tsuntsu wani ya dinga wasu yan dabaru kaga wandan musulmi kuma malami yana jan ƙasa. rigar shi na jan ƙasa kamar rigar ɗan, ana rike mashi wannan malikiya ce akwai ba malikin da kai Mamu shafi'i a duniyar najeriya ne babu shi shafi'i na daga cikin hawasun malikiyina amma imamu shafi'i yana saba wa maliku har littafi yake da shi ikhtilafu shafi'in wal maliku wa shafi'i akan haka babu irin bala'i da fuskanta ba a irin waɗannan jahilan malikawa a ƙasar misra har makami aka ɗauko za a yaki sai dai kudu ya kuma shi aula minhum bi malik shafi ya fi su ƙaunan maliku ya fi sanin ilimin shi da komai a taƙaice jama'a irin wannan abun ashe ba aka fara shi ba mutum ya dinga bin wai abin san zuciya amma inda san zuciyar shi bai kai kan abun ba sai ya ce ba zai fita daga malikiya ba yanzu jama'a misali mutane za su ce mun cika surutu da zakewa akan waɗannan misali yanzu jama'a ku ɗauki mas'alar gemu ɗin don Allah menene halin suna zai faɗa a cikin alfi gemu shi kai ba ɗan sanda ba kai ba ss ba kai ba ka da wani uzuri ba ka da wata cuta ba ka samu kanka a cikin wata larura ba annabi ne ta ce a bagge mu na aka ce kuma shi ma yana da shi nashi ma aka ce har sauka yake kan cikinsa na manzo Allah sallallahu alaihi turawa shaidanu sai yi aske gemu kai ka ce annabi kake bi kuma ka aske gemu Ka yi da Allah ya zama wannan ya ishe ga mutane ban annabi ba gara yan dariƙa ba da za su dama su ba fi identifying kansa matsayin masu bin sunna ba su da ambace suna bin sunna ba kaga ba su da A akan duk abu kaza suna da sun yi shi tunda ba su ce su masu bin sunna ba ne sun ce su masu ƙauna ne su ushaku ne da ahbabu su ƙauna ce kawai take dan ko kaga su wa kansu iyaka amma kai da kake kai ahlus sunna ne an ce maka manzo Allah wanda shi baya wuce idan tufafin shi baya wuce idan sau kai kuma ka ja har ƙasa kuma malamin ahlus sunna ai wannan aya akwai contradiction a ciki akwai tuka da warwara wani yayi aiki da hadisi ka ce ta dan tawaye ne dan ta da kayar baya ne kai a nan ƙasar sai da ta kai mafa 'yan izala jama'a suna kafarta musulmi ba musulmi ya ɗariƙa ba musulmi mu alu suna salafiya sai da suka kafarta mu a nan garin da sunan wai muna yi rukuya wasu ma ba don wannan bane ba wasu ma kawai don ka a yi musu tahajjud a masallacinsu sai su dinga tsebo kawai buhun kaulasa suna watsawa har sai ya rage M.C. sai da wanda za su ma watsa wani duk wani jama'a wallahi tallahi jahilci ne a cikin addini wannan roƙon Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya shirye mu da su gaba daya amma idan matsala ta zo kan karatu dole sai an faɗi gaskiya kuma sai an faɗi tarihin abin da ya faru ko mu da muke faɗa muna jin zafin magana amma kuma haka ta faru bai da ya tambar so da ƴan ƙirana suna ganin wai kara ne duk a dinga rufe waɗannan abubuwan su su mayan ɗarika kara me ba su faɗa bayanan ɗarika da yan dariƙa suka ƙi gaskiya ne saba musu gara ba ba malaman su bane wani da ƙanwa uwar shi a ciki wani da sarikin shi amma ka aka dinga musu tonar fili sai yanzu kuma ku ku ce ku ƙi gaskiya kuma rafa muku asiri ai tarihi bai ce haka ba in ka tona wani asirin rashin gaskiyar da ya ko kuma ka rike gaskiya in ba ka baran da kai rashin gaskiya kuma an tona maka sai ka haƙura sai ka haƙura cewa to kai ne baka kyauta ba kuma wannan tonon asirin da yake ma ba dan a ci mutuncin ka bane a dan a gyara kuskuren da ya riga ya faru ne da barnar da kuka yada a cikin mutane har yanzu akwai mutane da suke kan irin waɗannan kurakuran da yasa suke akan saboda malaman da suka sani ya kamata su ga musu gaskiya ba su ga musu Allah ya gani mala ya ci gaba da cewa wa man tatabba'a rukhasal mazahibi wa zallatil mustaidina faqad raqqa dinu duk wanda yace ainihin wato zai dinga bin fatawoyi na bin sassauci sassauci algata malam wata fatawa ce mai sauki mu dai a sauƙaƙa mana algata malam to da kuma zamiyar da malamai suka samu akwai malamai malamai ne ƙwararru amma za ka samu wani abu sun taɓa zamewa a kan shi don ka ce shi za ka ɗauka don ka samu sauƙi to ka shiga bala'i za ka tara sharri gaba ɗaya ka addinin ku addininka zai lalace ya yi laushi kama qala al-auza'i aw ghayru kamar yadda auza'i ya faɗa yace man akhadha bi qawli al-makkiyina fil mut'a wanda yabin maganan malaman kasar makka akan halaccin mutu'a aure irin na shi shi'a din nan malamai ne a kasar makka har da sahabi Abdullahi dan Abbas da yake daga baya tun da fatawa suna bada fatawan halaccin auren mutu'a to in kaga wannan kaga a to ya dace da iskancin da kake so kai ko sai ka shiga kace yayi akwai hilafa akwai hilafa wal kufiyina fil nabi da kuma kufawa game da annabi giya wadda aka yi ta ba da niyayin giya ba in aka yi tsini ko zoɓo ko da yana bugawa sai sai ba komai sai sai ai innamal amalu bin niyyat ai ba giya aka yi niyayi ba ita kanta giya sai da take kai suna ba da fatawa akan cewa idan aka yi giya to za a iya a maida da ita ta zama ba giya ba shi a yi oba kukin ɗinta a sake dafa ta a dafa ta har ta dafe gaba ɗaya ya zama ta zama yanzu ba siffar giya ta zama kamar talge misali ko fate sun sai ta tashi daga giya kaga akwai tanakuri dan ita an yi ta ne asali da niyyar yin giya sai a ɗauko musu wacce magana ta al'amalu bin niyyar to haka ga wannan fatawa ba ta da kyau amma an kace bari ka dauka ka a to ai akwai hilafa ma game da giya da sauransu wal madaniyina fil ghina da kuma fatawan mutanen kasar Madina game da jin kida su kuma abin da Allah ya fitile su da shi kenan a lokacin ba wai kida ne irin wannan da ake sakawa mp3 da handset ba za ka je ka siyo baiwa ne a kasuwa dama ka je akwai layi yan mata bayi waɗanda galibinsu an kawo su da ƙasashen farika ne da rum sun iya irin wannan kaɗe-kaɗen da yare wani sai ya siyo dozin guda wato band group kenan ya siyo gaba daya ya zai sai musu kayan kida sai ya zauna kawai a majalisar shi da jama'a shi suna shan farfesu suna ainihin shan gawa su kuma 'yan matan suna ta musu rawa suna musu kiɗa kawai suna saurari aka wani haye kuma saboda diddai yadda kaga yin shaku shaku nan suna wasu to an samu han malamai a madina suna jin wani to suna ba da fatawa kuma kan halatta haka duk da yake malamai rabbaniyuna suka ce babu mai yin haka ma a madina ma sai mutanen maza sai illa illa yace ina ma ya fi baladina al-fusaq haka wani malami ne yaje wani gari aka mai tambaya ba ta ba yace ayin iska ne suke ai ba ba kamar yanzu a ce rage rage suna neman mata ba ana faɗa haka ma. amma muna yanzu ustazai na rubuta neman mata wani ma ta shi ma bai saurare ta ba yana ta hadda yana ta sallar dai ka gani ko a gare su waye suke neman mata in iska ne suke ba mutane kirki bane suke hakan je an ce Kano misali akwai barayi da yan sani su waye ta yi in iska ne ina fata mun gane ba mutane kirki bane suke irin wannan ko a ina washamiyina fi ismatil khulafa da kuma mutanen sham wanda suke da fatawa akan cewa sarakuna ba sa kuskure to wanda da ya dauki waɗannan ya harhaɗa su faqad jama'a sharra wannan ya hada buhu na sharri wa kaza man akhadha fil buyu'i ribawiyya biman yatahayyalu alaiha hakanan wanda ya dauki fatawa game da riba ita ma fatawan mutanen kasar makka game da halaccin riba irin wanda za ka ba da bashi in an zo dawo maka da shi a ƙara maka irin wannan ribar da banki suke yanzu to mutanen makka malamai suna ba da fatawa kan halittunta malai ce don da yake wannan to ya dauki bala'i wa fi talaqi wa nikahi tahlil bima biman tawassa'ati haka nan game da aure da saki na sakin da ake yi a halaltawa wato da ake ce mishi bunsurin aro wannan ka saki mata ta saki na uku ta yi musa'ar zai je ya aure ta dan ya halalta wannan kuma fata wasu abu hanifa ce ta ma'ida su abu hanifa sun yarda da auren kashe kisan wuta da ake cewa su abu hanifa a cikin mazhabinsu akwai ainihin yin aure ma da ciki gama da idda ma ka daura aure da idda za su ce ba komai da ai dai an san tana da cikin wani koyi to wani taru kawai ba shi dan shi haka suke cewa to duk wanda ya dauki waɗannan ya dauki bala'i yace fa nas'alullahi al'afiyata wa tawfiqa muna fatan Allah ya tsare yace lakin sha'anu talib yanzu zai nasiha ne ga dalibai yace abinda ya kamata dalibi an yadrusa awwalan musannafan fil fiqh ya tsaya ya karance karanci littafin da aka rubuta akan fiqh fa idza hafizahu idan ya iya littafin ya haddace shi ba hasahu sai ya tsaya ya bincika ya karanta ya kai ya kawo wa tsala ashruha sai karanta sharhohi mabambanta na littafin kaga duk waɗannan malikiya ba sa yi wannan anan hatta hatta littafin jawahirul iklim wanda shi ne sharhi mafi shahara a nan ƙasar, ba shi kaɗai ba ne sharhi muktasar akwai su kala daban-daban akwai su na ambata harki na limamul harki akwai shi akwai su daban-daban hakan ka ɗauki littafin ainihin wato abu zai da tsairawa rawani. a ta da sharhohi daban-daban da makamantan ire-iren waɗannan idan ka karanta su wa tsala ya yayi karance-karance a cikin sharhohi fa in kana idan ɗalibi ne mai basira faqihan nafsi wanda yake da zuciya mai fahimta wara'a hujjadal a'immati garin karanta-karancen sharhohi shi ya ga hujjojin limamai daban-daban faluraki billah to yi tsoron Allah wani ya dini kuma ya kiyaye addininsa kada garin karanta sharhi za ka zama ganganin da ba su da ƙarfi amma malamin zai faɗa in kana karatu subul salam nail auzar fatul bari hadith sari al-majmu' muhazzab da ire-iren su kutubu shuruh al-mutawwara zaka dinga ganin ra'ayoyi daban-daban na malamai akan matsaloli ba wai kowanne karatu ne a cikin gidan inganci ba ko shine ma da yake cewa ka ba hankali ka ji tsoron Allah fa inna khayra ad-din al-wara mafi alkhairin addini shine bi a hankali kaka ce ai kaga ibnu qayyim ibnu ibnu hazm ya kawo hujjoji game da halaccin jin kiɗa ya yi watsa da hujjojin wanda suka ce babu kyau ya ma ta da jisan inganta ba da ka kai da shi kana faɗa kai ka sa a cikin zuciya ƙarya kake amma ka samu wanda zai goyi bayan ka ne akan wani abu da kake tare da shi dama to kar yi haka wa man taraka shubuhat mala yace wanda ya bar shubha to qad istabra al-dinihi wa irdihi to ya kiyaye addinin sa da mutuncin sa wal ma'sum man asamahu Allah amma Allah ne kadai ke tsara mutum duk yadda mutum ya kai kawo sai ya ga wani abu da yake da san zuciya a kan shi ka karanta littafin ainihin al-imamu wannan abdurrahman al-muallimi a cikin littafin shi da ya raddi ma kausari التنكيل لما في تعنيد الكوثر من abafi, sai da tsaye watsa-watsa da wannan matsalar game da son zuciya da kuma yadda dan adam baya iya rabuwa da son zuciya sai ya zama yana da wannan nasiji da son zuciya ko yayi inda ba masu ne bane domin wannan son zuciya ɗabi'a ce shine a rasa filin misal jama'a malaman da suka koyar da kai da mutanen da ka sani da al'ummar da karayi da su bisa ɗabi'a akwai saurin kan goyi bayan ra'ayinsu kun fahimta bisa ɗabi'a ra'ayinsu da bai yi daidai da ra'ayinka ba akwai wuyar ka iya mishi fito na fito kuma lura da wannan da wuyar ka iya mishi fito na fito ko da za ka saba musu za ka saba musu cikin hikima da dabara in ma har ka kai ka iya saba musu ke misali yanzu al'imamu al'imamu ibnu hajjari allah ya gafarta mishi akwai magan da mana hadarin ya ta yi a cikin littafin kamar fatul waɗanda in ka kalle su da kyau sai ka ga kamar bai dace da maganganun ba bai yadda da su ba amma kuma baya fitowa fili ya taɓa musu galibi maganganun malaman shi ne su bulkini su ainihin wato zainabin iraki da makamantansu hatta maganganun da ya kan halarcin aiki da hadisi mai rauni in ka ga yadda ya kwana-kwana kwana-kwana akan magana ga alama kan maganganun malaman shi ne baya so ya fito to na fito da shi ba kowa ke irin irin wannan fito na fitar da misali irin sifin kimiyya suke da duk wanda ya saba gaskiya ba ba kowa ke yi to wannan saboda ɗabi'a ce ta hawa wani son zuciya ko yaya ne yana rigayar objectivity din ka in ma kana da objectivity din Su da ka ba ga mutumin da ya taso a cikin wani mazhabi ko wasu al'umma ko wani tafarki da wuya ya iya kawai a transforming kai tsaye ta hawuli zuwa wata farki gaba daya ya za akwai burbushin wancan abin da ya baro idan dan shi'a ya hauro cikin halin sunna zama ko yaya ne sai ya dinga yana tuno wasu abubuwa waɗanda suke a cikin shi'a haka kirista ya rawa cikin musulmai haka ainihin wato kai duk wani wanda yake da wani wato khalfiya wani background a cikin rayuwarsa sai ka ga tasiri gare shi wannan ke tasiri gare mu wajen koyon wasu yarurruka waɗanda ba yarurrukan garuruwan mu tun daga kan sautin su da ka'idojin jeranta kalmomin su na hawun suke nan da ka'idojin aiki da kalmomi sai ka ji cewa yaren uwa yaren farko yana tsagawa ga yarurrukan da muke koya galibi turancin da muke misali a arewacin Najeriya sai ga yana da alaka da irin tunanin da muke da Hausar mu ko da nufancin mu ko da yarbancin ko da makamantansu to wannan ɗabi'a ce da Allah ya mutane a kai amma kare ka iyayen ka ya zama mace tasiri a kanka ta na kan karɓar gaskiya wata ke dakarar kirki malam yace fal muqalliduna fal malaman da ya kamata a yi koyi da su bayan da yana mana cewa maganar a koyi da maluku shi kare ba daidai ya ce ga malaman da ake koyi da su za ka ji maluku na wajen sattin ne a cikin su ba shi kare ne ya ce muqalladuna waɗanda ya kamata a yi koyi da su a addinin nan sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sune asalin wanda ya kamata a koyi da su bi sharti thubut al-isnad ilayhi idan maganar da za a danganta musu ta tabbata zuwa gare su thumma immatu tabi'ina sannan sai limaman tabi'ai ba kwaya ɗaya ba ka alqama kaman alqamat ibn al-waqqas al-laythi wa masruq da masruq wa abidatu abidata as salmani da malam abidatar salmani shine abidat ibn amr abu muslim as-salmani wannan wani malami ne daga cikin ah, ba ma tabi'i kadai ba muhadrani ne da ma ya rayu manzon Allah yana rayu kuma ya musulunta amma bai ga manzon Allah sallallahu ba amma ya dawo Madina da zama a zamanin Sayyidina Umar ah, mutumin kasar Yaman ne asalinsa ya rasu jihar shekara 72 bayan rasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abidatu as-salmani abida ibnu amrin as-salmani haka yace wa sa'id ibn al-musayyib da malam sa'id dan musayyib wa abul sha'sa da al-imamu abul sha'sa wannan alkunya ce shahararriya ga malamai akwai malamai akalla kamar mutum shida da suke ainihin amsa wannan alkunya sai dai a zahiri anan yana nufin al-imamu jabir ibn zaid al-azdi domin shine a wannan tabakar daga cikin malamai ɗaya daga cikin tabi'ai daga cikin manyan malaman ƙasar basra jabir ibn zaid al-azdi shi ya kamata ya zama abu sha'sa a nan ya rasu da shekara 93 za ka ga shine sa'annin waɗannan wajen rayuwarsu ta ilimi da iliminsu da rasuwarsu ya ce wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa abdullahi ibn abdullah wa Ubaidullahi ibn abdullah shine Ubaidullahi dan abdullahi jikan sayyidina umar ne wannan wa urwa da urwa ta dan zubair wal qasim al qasim dan muhammad dan abubakar kenan sai kuma wa sha'bi da amir al sha'bi wal hasan da al hasan ibn abul hasan al basri kenan sai kuma ibn sirin muhammad ibn sirin wa ibrahim an nakhai duk waɗannan malamai ne ababan koyi da ba ina fata mun gane kaga abin takeici a kasan mu wasu ma sunan su ma ba taba ji sun maka zuhuri sannan sai a gangaro kasa kuma kamar malam muhammad ibn shihab al wa abi zinad da imamu abi zinad wane ne abi zinad shine abdullahi ibn zakwan al-qurashi kenan ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar makka ibn zinad abu zinad al-qurashi malami ne da ya rasu a hijira shekara 131 insha Allah sai kuma wa ayyubu as-sakhtiyani Ayyubu ibn Kaisar kenan ana karantawa a ce as-sakhtiyani da fataha akan sinin mushaddada ana karanta kuma a ce as-sikhtiyani da kasara wannan mai kasara shi yafi inganci da ba amma kuma ba shi yafi shahara ba mu gane as-sikhtiyani ashar was-sikhtiyani as-sakhu qiyasan nisba ne zuwa ga sikhtu sikhtu asali lafazin sikhtu a yaren farisa shine fata jemammiya irin wadda ake rina ake yin laya takalmi kambu kube da makamantansu ita ake ce mai sikhtu ina fata mun gane wannan to aka kara a yan alif e, da nuna ya zama sikhtiyan ya zama jami'i kenan wannan haka yake a yaren Farisa suna kara alif da nun a ƙarshen kalma dan ya ba da jan kame da a hausa ma akwai irin wannan jaki sai a ce ja kuna ko rago a ce raguna aga an ƙara una una raguna jakuna haka suna nan da yawa nau'in jam'i a hausa wannan kawai misali to a yarurruka da dama akwai abin da ake cima language universal ƙa'idodi na halshe wanda a kowane yare a kunsu daga ciki akwai wurin wannan conversion na kalmomi daga jami'i zuwa mafuradi kowane yare yana ci conversion na kalmomi daga namiji zuwa mace kowane yare yana ci da ta'arifi ko na kira da ma'arifa kowane yare yana ci ko a hausa yaro da yaron daban ko haka mota da kuma motar wannan rufin da ni da ake karawa a sunan namiji da sunan mace shine alamar tarihi a cikin hausa wanda yake matsayin v a english yake matsayin alif da lam a larabci to su kuma a yaren farisa wanda daga nan aka aro wannan kalmar alif da nun a ƙarshen kalma suna nuna jami'i. da aka za kalmomi da dama da aka aro daga larabci zuwa yaren farisa amin daga farisa zuwa yaren larabci za da ire-iren wannan karanta littafin alistika ma na al-imamu shekul islam ibn taymiya ya tattauna sosai akan waɗannan da misalai da ya kawo haka a cikin zafin munhar fi ulumin Loga, na al ainihin asyuti da makamantansu akwai kuma littafin ainihin wato a sahibi na ainihin wato malamin na ibn faris sun yi maganganu akan waɗannan da mu'jamu ujima ko mu'jamu ujima akwai al'imamu maglasai babban malamin hadisi a daidai wannan wurin alittafin shi mai suna ikmalu tahzibul kamal daidai tarihin ayyubul sakhtiyali ko as-sakhtiyali sai wani kuskure yace mutane sun saba cewa a sakhtiyali amma kuskure ne kamata ya dinga cewa as-sakhti as-sakhtiri amin as-sakhtiri yake saboda nisba ne zuwa kabila sakhtin to wannan kuskure ne Allah ya gafarta shi nisbar kamar da malamai suka tabbatar zuwa ga sikhtiyan sikhti a sikht ne wanda shi ne ainihin wato fata musamman ta akuya idan an jeme ta shi kuma sana'a shi sai da irin wannan fatin shi za ki mishi dangantaka zuwa ga wannan sikhtiya sakhtiyani ya rasu jan shekara 31 bayan 131 insha Allah karanta rishi a cikin zafin tazibu tazib na ibnu hajar da littafin ainihin wato a siru alamin nubara da littafin ainihin wato tajul arus na mota da zabini shi mai tattauna game da ma'anar wannan kalma da tabbatar da cewa mu'arraba ce daga yaren farisa wallahu ta'ala ala to ayyubu sakhtiyani sunan shi kamar yadda muka ce ayyub ibnu kaisal abu shi shine kaisal babban malami ne daga cikin malaman atba'u tajiyina sai kuma ibnu ayyub ibn abi tamima kaisan as-sikhtiyani wa rabi'a da rabi'atu ibn abi abdurrahman wanda aka fitar da suna rabi'atu ra'ayi wa tabaqatihim da tsararrakin waɗannan thumma ka abi hanifata sannan sai kuma irin abu hanifa wa malikin kajin da maliku ya fito sai ka gama kirge sahabbai da tabi'ai da waɗannan atba'u tabi'in da zaka dokan maliku da abu hannu ba shi kadai wani to kawa da shi kadai kaga akwai zalunci a cikin wannan wal auza'i da limamu abdurrahman al auza'i wa ibn jurayd da ibn jurayd wa Ma'amar, da kuma al Ma'amar ibn rashid as-sanani babban malamin hadisi wanda shine muka tare shi nan ko wanda dan gwani jamu da ko ya tafi karatu ya tafi kuma wani malami yana saurayi ne je karatu a can da yaje sai Allah ya malamin rasuwa sai aka ba shi makaranta yana karanta sai ga ashe dalibi ne matashi mai hazaka kwarai yake dai kuma garin su aka rasa yadda za a yi sai wani tsoho ya ba su dabara yace to ko yace musu kayyudu ku daure shi shi ne ta samu ta falle ne ku dura sai aka aka aura da ita duk da aka yace zai koma zai koma garin su amma sai kwana biyu kuma sai ta fara amai ta riga ta ta ta yi samu ciki shi ke na to alaga su mara yanzu kai tafiya da mace haka mai ciki a kan sahara da sauransu a yi haƙuri mana hata ta samu lafiya daga haƙurin samun lafiya hata yi daga nan kuma tafiya ba ta yi da jindiri ba sai ke to shi ya je garinsu ya je ya ga iyaye da dangi ya dawo daga baya da ya je wani duk wani gangare kawai je kwato bayan shi gaba ɗaya dawo gara shi ke eh, ma'amar ibn rashidi ke babban malami Allah ya gafata mashi na'am na sai kuma wabnu abi aruba shine mato al-imam sa'id ibnu abi arubata al-basri ya rasu eh, hijira shekara 156 sai kuma sufyan al-thawri sufyan al-thawri wal hammadaini da kuma su hammadu guda biyu hammadu dan salima kenan da hammadu dan zai waɗanda duka malamai ne mutanen ƙasar iraki wa shu'ba da kuma abu bassam shu'ba ibn al-hajjaj hmm. albasari Allah ya kara mushi rahama wallahi da limamun layth ibn sa'd al-misri wa ibn al-majshu da abdul aziz ibn al-majshu wani malami ne tsarin imamu malik ne wa ibn abi zaid da kuma al-imamu ibn abi zaid duka waɗannan jama'a malaman nan tabakar su guda da mali, ba su gaza shi a ilimi ba ba su gaza shi a mabiya ba me yasa za a ware maliku shi kare saboda ba ma san su ba wa kabin mubaraki haka nan kuma sai kaman malam ibn al abdullahi ibn al-mubarak wa muslimun az-zanji da muslim az-zanji shine muslim ibn khalid kenan ah, ana ce mishi az-zanji bakin fata tare da cewa fari ne aka ce jazir irin yadda ake ne a ƙasa Hausa anan muna da irin wannan dabi'a sai ga an ce malam dogo sai ga ne, ko ba ka bane hmm. in kuma ga zo na ce mishi malam sai ga shi ɗan bibiki ne gaban niyar to irin wannan mu'akasar larabawa suna da ita dogo a ce mai gajere gajere a ce mai dogo mai kudi a ce mai talaka talaka a ce mishi mai kudi wani lokaci suka yi haka da raha ko kuma da ainihin wato idan asalin kamannin mutum ɗin abin aibatawa ne kai ya zama sun faɗa dai abin da zai cutu sai su faɗa mishi mai daɗin misali yanzu kaga idan mutum ko anan zaka ji an ce wani a kadara ce wani ne ko balarabi ran da ka gama da shi zai gana fi shafi ala kowa ya taba ganin wani to me yasa ba washe ke yin wannan saboda kan an ce mishi dan baki ke dinga jawo shi saboda baki na da association da muni ko baki aslan da an faɗi baki cikin tunanin ka muni ya fi zuwa fiye da kyau to amma aka ce mishi ne ko balarabe ba wanda zai tunanin mummuna ne ka ci sunan shi in ka gan shi kai kanka fassara to shine irin wannan su kuma suke ce mishi ainihin wato azzan dan baki ina fata mun gani alhalin kuma farin mutum da ya kar a a babban malami ne mutumin kasar makka ya rasu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 179 insha Allah sai kuma yace wal qadi abu yusuf dan al qadi abu yusuf babban magajin ilimin abu hanifa Wani hiklu ibn ziyad da malam hiklu ibn ziyad wa waqi da al-imam waqi ibn jarrah wal walid ibn muslim da malam walid ibn muslim wa tabaqati da ire-iren waɗannan sun maka shafi'i har ila daga cikin malaman da ya kamata a dinga koyi da ilimin akwai al-imam shafi'i muhammad ibn idris al-matlani wa abi ubayd al kenan wa ahmad da ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah jamaa wa ishaqa da imamu ishaqa ibn rawiya wa abi saurin da imamu ibrahim ibn khalid al-kalbi shine ake cewa abu saurin babban malami ne Al-Imamu shafi'i yana daga cikin magada ilimin imamu shafi'i yana daga cikin wanda ake lissafa su ana musu kirayi ana ci mashi min a duniya babban malami Allah ya mishi baiwar ilimi na ban mamaki ya rasu a shekara ta 240 bayan jirman zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu sauri kana karatun tafan mutawwalat na shafiya zaka ji ana ta cewa qala abu sauri qala abu sauri sunan shi ibrahim ibn Khalidin al-kalbi waɗannan jama'a duk mutanen ƙasar ba su ma san su Munan da ake cewa ɗalibai da kamata ya duk wannan sunayen yanzu da kaji duk wanda ba ka taɓa jin shi ba sai ka marmaza ka rubuta idan an tashi yau kada ka yi bacci sai ka san waye shi a tarihi yes ko ba ka da dabai ba akwai data ba kana kona ta ma a banza a wafi kana shiga facebook kana gulma da kana raddin abin da ya fi karfinka ba gara ka bude kai ta neman ilimi ba ko ba ba amma babu kusa da kake na fata mun gane da ma in kai sobin a cikin intanet za ka ga tarihin su ɗan takaitacce da kuma inda za ka samu tarihin mufassal in kuma kai ɗalibi ne da gaske ka zo makaranta mutu tsara hadisi salafiya akwai su za ka karanta haka mutu ba za ka yi gama karanta su kutubun rijal sai a baka dama ka shiga labirarin ka ta karantawa kullum ka zo ka karanta ba sai ka siya ba kuma kana da kuɗi garba ya kasuwa ka je ka su littattafai ka karanta ka san tarihin su waɗannan mutanen gara ka san su daga san mutanen ango ba su da wani amfani mutanen ango ka san su man da gulman za ka dinga yi wani ya wuce ina ya samu kuɗi sai na roba roba wani ya wuce ina motar shi ai ya siyar wani ya wuce bai gaida mutane da ya sa a ce aima ta shi gaba ɗaya ba su samun zaman lafiya ko ya mare ta mara ba take Allah shi sai ma da gaba da cewa bayan waɗannan kuma walbuwaiti da al'imamu yusuf bin yahya al-qurashi al-buwaiti wannan ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a cikin mihina ta halkul qur'an Allah ya gafarta mu babban malami ne daga cikin malamai na ainihin kasar iraki ya rasu da shekara 231 ana cikin awajul mihina da ke Allah ya gafarta mai wa abu bakar ibn abi da al'imam abu bakar ibn abi shaiba da littafin al-musannaf Allahu akbar wato jama'a kasar nan ana ci da ana karfi ne wallahi ana ci da karfi ne yanzu littafin kawai musannaf na ibn abi a yayi ya ishe da za a samu misali a ce wani malami ya zauna ya karanta ɗaliban shi wannan littafin su nakalta ina ne ba za su je ba matsayin malamai ɗimbin ilimin salaf da ke ciki hadisai da fassarar sahabbai fassarar tabi'ai maganganun malaman farko su kawai ke kawo da isnadojinsu ana buga shi a cikin wajen mujallabi goma sha biyar a ce ka zauna ka shekara ashirin ma kana koyi da shi shi kawai kake kura kana tahrijin masa'il din kana tantance su masa'il na addinin musulunci amma ba a masan wannan ba ya cikin ma masuliyar mutane Allah ya gafata mala albani namu mala albani muhammad awal wannan namu da gari Allah ya gafata ne muna tafi na daga cikin dafan da ya alƙawarin da ya karanta amma Allah bai sa ya kai ga haka muna fata wani ya taso a makarantar dara hadisi ya kanta da dara malam ya ci gaba da cewa summa muzanni sannan sai kuma muzanni shi ma babban malami ne a mazhabin al-imam ainihin wato shafi wa abi bakarin al-asram ɗaya daga cikin ɗaliban al-imam ahmad kenan wal bukhari da malam muhammad ibn ismail al-bukhari al-ju'fi al-kafshin mabah eh, rago mai karo kenan kaga mutane ba su dauka bukhari ma malam fiqhu bane fiqhun da bukhari ke da shi da ba kwa ke da irin shi ba imamul bukhari na daga cikin tsirarun malaman da ba a taba ganin irin su a duniya ba ka fada ko ina akwai malamai yan tsiraru waɗanda ka ji ana cewa wa kana yatawaqqadu zaka'an wato yana aman basira basira tana tana dai inda ka san wuta na shokin haka basira ba take dai mamul Bukhari kuma tarajim kawai na littafin shi as-sahih ya isa ya bayyana maka cikin da Bukhari yake da shi shi sa ya samu hasada da cin kafa da cin diddige daga gun malaman shi da sa'annin shi da sarakuna da 'yan uwa da dangi sai da kusan kowa ya zama yana da matsala da Bukhari kowa har masoya jama'a har waɗanda suke ɓatawa da wasu a akan shi suna da matsala da shi da Allah ya bar shi baiwar ilimi ne jama'a Ba ka taɓa ganin yin shi za mu zo kan tarihi wata rana insha Allah wa Dawud ibn Ali da Dawud ibn Ali shi ne ce ma Dawud bin Zahiri kenan wa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi da Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi wa Ibrahim al-Harbi da littafin Garib al-Hadith Ibrahim al-Harbi wa Isma'il al-Qadi shine Isma'il ibn Ishaqa alƙali jikan malam hamadu ɗan zai ne wancan da aka ambata a baya jikan shi wani gwarzon malami ne ba maliki ya rasu a shekara ta 282 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a duk waɗannan malamai ne ababan koyi ba thumma ka Muhammad bin Jarir al-Tabari sahibul tafsir wa Abi Bakr ibn Khuzaimah imamul a'imma kenan mai littafin ainihin wato kitabut tauhid wa abbasin abbas ibn surayd da imam ibn surayd wa al abi bakar ibn munzir wa abi ja'far ibn tahawi malamin aqida din ne aqidatu da littafin ma'anil asar da mushkil asar da abubakar al-khallal al-khallal wani malami da taso dan tatsitsi ya zama babban malami ya ta yawo ƙasa-ƙasa yana tara ilmomin al'imamu imamu ahmad al-khallal kenan da kitabut tarajjul littafin da ke karantawa akan hukuncin-hukuncin da ke da alaka da taje gemu da aske gemu da kwantar da gemu da ainihin taje kai da ina ya kamata a rana yaushe ya kamata a rana shi ke nan da kitabun tarabtun mujallabi biyu akwai fatoyi da ya tattara akwai masayi akwai wani ne suna nan da tafai na waɗannan jama'a duka akwai su a duniyar nan ba wai ah, abin nan bane almara ce ko ta duniya can daban ba eh. idan kai baka taba ganin su ba akwai da suka taba gani akwai da suka karanta akwai da suke da su min ba'adi haza annamal yake yace to bayan wannan karnin bayan waɗannan mutanen sun shuɗe a waje dan karshen shekara ta ɗari da farkon shekara ta bayan ɗari kenan yace na al lijtihad sai malamai gwaraza suka dala baya aka daina ganin su wa wuzi atil muhtasaratu kaje yace ta na kasa bai ce aka yi samu sai dai ba sai kuma aka fara rubuta ƴan ƙananan littafai irin ƴan risala ɗin nan irin ainihin littafin da za a rubuta ɗan ƙarami a ce wannan saboda eh, masu rauni wannan saboda masu koyo irin waɗanda muke ɗan cin baraha da su ɗin nan ɗan ƙanƙani shafi ɗari uku ɗari biyu da hamsin ya wadatar saboda ainihin wato masu rauni wa akhlada al-fuqaha ila taqalid sai malamai da kansu suka koma suka nutsu cikin kwaikwayo su ma kansu malamai ba su su cewa sai abinda wani ce min gairi nazirin fil a'lam ba tare da sun kula su ga wane ne yafi wani ilimi ba bal bi hasabi littifaqi wanda zaka yi koyi da shi din baka duba wanne ne yafi ilimi a zamanin ko wanne ne malamin da yafi ainihin bin gaskiya kawai da wanne ka gamu gam da katar dan garin ku ko wanda aka daura ka akai bal yace wanta shai da kuma sha'awa sha'awan zuciya kawai kamar yadda muke sa ƴaƴan mu suna kawai duk sunan da ya burge kawai ka saka ba ruwanka da ya tabbata bai tabbata ba gaskiya ne wannan sunan ko ba gaskiya bane akwai shi ma a cikin sunayen Allah Abdulwani da kace ko babu shi ba ruwanka kai da ya burge kawai ko sai ka saka ko wasu ma sunayen kwallo suke sa ƴaƴan su ba kamar da da da da ƴan drama da da da sarakuna eh, azalimai da makamantansu ina ruwanka da wani ka sunan yaro Saddam wani fi sunan shi kazzashi ko mubarak biyo wannan sunayen kawai sanda wani shugaba ne yake rikici da wasu wanda kake jawo shi sai ya biya zai lokacin kawai kace sunan shi Saddam duk wanda kace sunan shi Saddam in ka duba yana tana zuwa aka yi shi ba ku bani ba wanda sunan shi Saddam da aka haifa na jin yake 1991 lokacin da ake rigima tsakankanin eh, Saddam da America kawai mu kuma yan Najeriya da dauki dora kawai muka dinga sa ‘yan sunaye irin wani in ka ji mai usama usama ba sahabi usama suke sawa usama bin ladin ne dukkan su yawanci da an wana aka yi su bayan september 11 to da irin wannan ya kaga ta shaidi ne kawai ba yana cewa babu kyau ne ko da kyau ba ina faɗan kawai abinda mutane suke yi ta shaidi wal adat wat da kuma girmamawa ana ganin girman malam wani duk abin da ya ce abu kawai wal ada da kuma al'ada ka taso a garin ku kaza ake yi kawai suka ci gaba da garin ku yi rika jami'a ne kawai kamar jami'a ne garin ku yanka zala tsamai eh, da ne kawai kamar izala tsamai da ne garin ku yanka zala su samari oke yanzu ya ba wani zala ko yanka zala ah, balalau ne kuma kawai yanka zala balalau ne garin ku salafiya ne ko kuma kamar ɗan salafiya ne wata salafiya ta wane ta albani ko ta jafar ne da mutane suke kasawa ne haka ko sai ka kana bin wannan abin bisa al'ada kawai kama baka san asalin shi ba hatta musulunci akwai wanda suke shi wani al'ada da ba a haife su a garin musulmi ba hala ba za su ba in ka ne da suke shi wal balad da kuma yan garin irin kabila ku falau arada talibul yawma an yata mazhabatul maghrib li abi Ya yace a yanzu kasan maghrib maroko misali da ire-iren su in kana so ka bi abu hanifa la asra alayhi ba za ka samu wanda za ka koya zai koya maka mazhabin hanafiya ba kamar nan ka mu duk wanda ke sai ba abu hanifa nan kasa ya shiga uku ba zai samu saboda babu ma babu littafan babu wanda suka kuma karkatar da mazhabin ba wanda suka san shi kama law arada an yata mazhaba li ahmad ibn hanbal li bukhara kamar da kasar bukhara inda ake bin hanafiya an kace zaka ba ahmad ibn hanbali ba zaka samu ba wa kanda haka nan kasar kanda la la sa'uba alaihi da abun ya maka wahala fala yaji'u minhu hanbali dan anan kasar babu ba hanbali wala min al-maghribi hanafiyun haka a kasar maghrib babu ba hanafi to da irin wannan ne suke cewa a Najeriya kuma babu kowa sai maliki da irin wannan ne wato tarihin da ma shi da da izala ta zo da ana ta rigingimin aƙida sai izala suka ga dacewar kada rigingimu su faɗi a cikin bari su adopting din wani mazhabi zake da sauki gare su wajen koyansa da sanin usul ɗinsa sai su gina karantar wasu a kai saboda kar a samu rigingimu su yawa wannan jama'a su kira ce mai kyau a wannan dai lokacin to da wasu suka zo daga baya suka ɗauka to wannan adaptation ɗin ya lazumta dole dole kowa ya bai lazumta ba jama'a a ƙasa irin najeriya wata ke mafituwa ce ala isra'iya ba wanda aka yi lazumta wa hatta musulunci ga sai da ce a irin najeriya to wanda yake kuma zai musulunci baka isa ka lazumta mashi wani marhabi ba sannan za ka lazumta wa waye ƙungiyar izala mun ta ne ƙungiyar izala jama'a don Allah a cikin duka munan wake da rista da ita ta yi a nan yanzu akwai wanda suke da rista da APC a matsayin gabiyar siyasa ko suna da katin ni dai ban da shi kuma ban da zai izala ba wa yake da shi ko a wanda ya gaida ke sai da kati na shiga izala babu in kana bin gaskiya kawai kaɗan izala ne in eh, izala mu fahimci wannan kawai me izala bin gaskiya kawai ina fata mun gane to duk wanda ya bi gaskiya kawai ɗan izala ne amma a ce to sai kuma an tirsa samu shi wani abu bayan gaskiyar nan to ba izala bane wannan wannan dishi ya kawo duka rigingimin da ake da mutanen da suke ganin a izala akwai kuntatawa har aka waye gari wasu yan izala na ran da Allah sun fi kama da yan dariƙa da musulmai su ne yan izala irin ta Jos jama'a sun fi kama da yan dariƙa fiye da musulmai saboda su ba ruwansa da dalili me suke ruwa da shi kawai helkwata halko na kawai suke wani kaga aka yi ɗariƙa suke ba ruwansu da manzo Allah da wasu ke ruwa kawai da tijjani ko in yaji kaga duk wannan jama'a kurakurai ne a cikin manaji dole mu faɗe su haka kuma yanzu mutanenmu da suke cewa su 'yan salafiya ne waɗanda suke da taurin kai akan abin da suka ɗan sani ba sa iya gusawa daga shi wasu ga dalili wannan ma shi ma kuskure ne ba daidai bane dan kawai ɗan abu da ka iya ka ɗauka wai iya kashi shine ilimi a ilimi ba za ka gushe ba kana faɗaɗa shi kana gane abin da ka sani da ashe ɗan kaɗani. duk wanda yake karatu ko aboko ne ya san wannan balin sana kuma addinin musulunci Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wala min al malikiyun haka kasar indiya babu ba maliki duk hanafiya ne wa bi kulli halin yace to kuma da yayi ne fa ila siqi malikin al babu shakka siqihun imam malik kurewa ne wajen fito. al malik Allah ya bashi fiqhu mai yawa fa'ammatu ara'ihi musaddada ɗaukacin ra'ayoyinsa zaka gansu suna da gamdakatar walau ya kunna ku illa hasmu madafin ta tahayyul imam malik da a ce bai yi komai ba in banda kawo abin da ya gintse dabaru da hanafiya suka shahara da shi wa mura'atil maqasid da kuma kula da maqasid shari'a la kafar da wannan ya ishe shi babu shakka imam malik jabalin ne a wajen fikihu Allah ubangiji ya kara mishi rahama abin da yake ta jama'a shi imam malik san da zai fara karantarwa shi abu hanifa ya riga ya shi a karantarwa kuma abu hanifa mazhabin suna cike da dabaru na fitar da mutane daga kuncin da suke ciki na samun mutane mafita kada su yi kafara kada su biya rantsuwar da suka yi kada su yi kaza alal misali a mazhabin abu hanifa aka samu ainihin wato wani sarki ya rantse da Allah cewa in matar shi ba ta kwana ƙarƙashin inda yake mulki to kuwa ta ta da ya fushi kuma inda yake mulkin daga nan baga daza da inda za a tafi bayan da za a yi a kai iyakan mulkin shi da rai ba, gari da wayo aka rasa yadda za a yi duk malamai suka ce sam ai kawai wannan matar ta so da aka samu wani bahanaji sai ba shi mafita ya ce a akwai mafita a samu masallaci kawai ta kwana ciki masallaci a cikin gari ke masallaci ba a cikin mulkin ka ya kai mai ba kaga wannan dabara ce kawai sanda sarki yake magana bai nufin irin wannan rashin mulkin yana nufin can waje inda wani sarki yake ba masarauta Allah ba dan har inda yake mulkin hakan kudi rashin mulkin sarauta Allah ko mun gani to irin wannan sa da shi da yawa in kai rantsuwa akan abin su kawo maka mafita in kai kaza sai su kama duk abin da kai akwai mafita to maliku da yazo akwai al-kulliyatul khams na fiqh da maliku ya aiki da su sune maqasidush shari'a wanda akan sa ake gina dukkan abuwabu na fiqh na qawaidul fiqhiyya ka nemi littafin al-ashbah wan nazair na limamu na limamu suyuti ya akan akwai al-umuru bi maqasidiha kaga irin wannan ba zai fita ba irin wannan duk abin da kai niyya kake hukunta shi daga ce mulkinka mai kake yi da mulkin ka bayan da ha akwai almashaqqatu tudlibu at-taysir akwai mabda'i da at wanda mashaqqa ke kawo shi sannan akwai mabda'i na ad-dararu yuzal ad-dararu yuzal duk wani kunci ana kauda shi a cikin addini akwai mabda'i kuma na al-yaqinu la yazulu bi-shakk na fata kuna lissafawa na nauke na wannan na hudu kenan go sai kuma da ina al'adatu muhakkama ana aiki da al'ada a inda babu nassi waɗannan su ake cewa al-kulliyatul khams duk wata ka'ida ta fiqh da kansa ake ake driving din maliku yana aiki da waɗannan yanzu kaga wannan suke cewa malikiya tsakani da Allah sun suna aiki da waɗannan karatu sun ma san su da kuma littafin ashbahu wa nazair sannan da yazo wajen ka'idoji na ainihin wato kafa fikihu wato yadda ake kafa hujja da dalili waɗannan ba mu tsaya mana shari'a ba dan ba ajiye na usul fiqi ba ma an bara yanzu wani kanshi zai fara ci sannan haka ga ka san malamai na usul fiqi eh, malamai da suka sa abin da suke a karatun usul fiqi sai su tantance maka su a wajen wato tartibul adilla da malikulu sai na bin tartibul adilla wanda yake fito da dalili da karfinsa da kuma yadda ake jeranta su da wuya a wuce wata matsala ta rayuwa ko ta addini ba ta mata da shiga ba ne alqur'ani suna ingantacciya ijima'in sahabbai bayan ijima'in sahabbai sai kuma aikin mutanen Madina mu yi magana a gaba insha Allah game da aikin mutanen Madina amalu ahli Madina da yadda ibn taymiya da ake zargi baya bin mazhabin malikiya a nan kasa ana zage shi game da wannan littafi yake da shi musamman a kan tafdilin mazhabi maliki littafi yake da shi ibin jami'a Allah ya mishi wannan baiwa duk abin da ka ji ana zage shi zai gashi yana da yana da karatu a kai tafdilul mazhabi maliki sai da ya kawo wato wajihi ya fi hamsin da ke nuna cewa mazhabin maliku ya fi na sauran mazahib amma da haka yake ba za a bi shi gare ba don ba shi Allah ya kuma kuma abin da muke cewa kenan ba mu ce maliku ba malami ba ne ba mu ce bai san abin da yake ba amma Allah bai aiko shi a bishi yawwa Allah Muhammad ya aiko dan Abdullahi sallallahu alaihi shi za a ji shi ma maliku a cikin madiyan manzo Allah yake shi ma tawaga manzo Allah yake Allah ya gafarta maliku sannan bayan amalu ahli madina akwai alqiyas aljani maliku na aiki shi ba kiyasi irin na hana din can ba sannan sai kuma qaulus sahabi yanzu sahabi kwaya ɗin yana da magana za ga malikun ayar rubutu maganganunsu a cikin littafin daga nan sai kuma almasarihul mursala wanda aka sake su maslaha wanda ake ba mata kaidi ba za a yi aiki ta gwargwadon hali baya ga ita kuma akwai al'adatu wal urf al'adu da ainihin halayya da ɗabi'un mutanen gari suna tasiri wajen hukunce-hukuncen da za a musu kamar ka ɗauka game da sakon rana da ake a nan ƙasa al'ada ne takun ranar aure ba aure bane haka akwai kuma sabin zari'a wanda anan ya katange duka waɗannan hiyar din katange kofar barna saboda kullum musulunci na katange barna kafin ya kawo gyara daru mafasid muqaddamun ala zabil musalil masalih duk waɗannan za zaka ga suna daga shi waɗannan kawai da yake cewa a darawi rizal ana yake fitar da ire-iren su a cikin kudatul khams sannan akwai al-istishab barin mutane akan abin da suke sai an samu abin da kan gashi akwai kuma al-ihsan idan aka ba abu ya yi kyau kuma yana shiga cikin usul na shari'a babu lafiya yake shi istihsan haka nan akwai kuma shar'uman man qablana shar'un lana idan lam yu'arif shari'an na gaba da mu wato al'ummun baya muna yi daukar ta mai aiki da ita idan ba ta saba shari'a ba waɗannan za ka yi samun bayanai akan su a cikin littafin usulin fiqh imami imam malik na malam abdurrahman ibn abdullahi ash-sha'lan wani mutumin kasar riyadh ne ne a jami'a ta muhammad ibn saud al-islamiyya professor ne na fiqh al haka nan a littafin abin nan shi wancan na na ibn taymiya shine tafdilu mazhabi maliki shi ma ya tattauna akan wasu daga cikin wannan akwai littafi za mu magana kan shi wata gida a karatu na gaba na limamu ainihin wato alqazi iyad shine tartibul madariki wa takribul masalik lissafi ne mujalladi biyu muna nan da shi ainihin a duka makarantar mutum da rabu salafiya yana magana akan falalan maliku da falalan mazhabinsa da tarihinsa da tarihin al'imam malik da tarihin dalibansa a cikin shi ma yi maganganu shi alƙawar iyali wannan ne a shafa ya yi maganganu da yawa akan waɗannan masayin da wannan ƙa'idojin kuma za ka same su duk birjik a littafin usul take haddis bila haraji waɗannan abubuwan da maliku ya dinga aikin su ya hakkama mazhabinsa a kai su suka ba shi dama sai zama mazhabin yana da ainihin wato falala sosai da ƙa'idoji waɗanda suke suna tafiya da asalin manhajin addinin da maza Allah ya to wannan ya ba maliku an age ya ba shi ainihin wato falala akan sauran mazhabin wannan ya yanzu kaga mamuna maliku kamfen da ke amma ba za mu ce kawai shi ke nan kuma mu malikuwa mu abu ba malikiya ba ne mu muhammadawa ne zama na fata mun gani amma maliku limami ne na musulunci malami ne na Allah ana fatan ya zama malami ne da Allah ya karba ayyukan shi daga alama ayyukan da ya yi za ka iya fahimta shi ne Allah ya karba littafin Allah ya sa littafin shi ya shahara an ji labarin shi a ko'ina a duniya ɗaliban shi sun je ko'ina wannan littafi na shi da tafi mafiya dadewa a duniya wanda kuma suka yi wanda wasu daga cikin malaman zamanin su yi kokarin su yi mata kishiya ita muwada Allah bai wanga ga nasu ba ta yi saboda ba da ikhlasi suka yi wannan ma alama ce akan Allah ya karba aikin sa kullun ana karantawa ana cewa haddathani ya haya an malikin Allah ya rubuta mashi ladan su amma sai Allah ya jarabce shi da masoya wanda suke makafi akan soyayya su ne suke ja mushi irin wannan bakin jinin sai mun ayan mun ga cewa malikiya gani suke kaman ka faɗo ni shani saboda basu su santa ba saboda ire-iren waɗannan yan ta yan yan yan abun nan talo talawar masu tada baki da ƙyar waɗanda digirori suka suka musu kan suka hauka su in kai digiri ɗaya ba ka da hankali su ya ishe ka ka je kai na biyu wayanka ba isasshe ba basirar ka ba ta kai ta kawo ba har kai zangayi ka je kai na uku ana ce maka dafta amma ta shatan ashe ba wani abu da ya gau ba kulli sai sai da bauka shi ne a madin ga yake na wannan lokaci ya kure ko gashi karatun ba kai ko ina ba na ganin sai mu saurara nan lalle sai mu sake wani kasance na ga abin da za a yi jama'a idan Allah ya kai mako mai zuwa idan ba za mu iya gama karatun na imam malik wato kasance biyu kawai kowa ya gama tashi za a yi awal za a yi katinti don ta shuru da ɗan alfaje je neman aure ne ko ran mata yanzu mari ba na kallon kuma da hamdiga a shirya allah ya da an da a da wasu da